subscribe and sign up. Please tukun da yake ba ko zuwa canal nan. subscribe sannan idan na kararrawar sanarwa don samun sabbin da zarar Da sunan Allah mai rama mai jin kai. Littafin kurkuku takon karshe kashi na ashirin da hudu. Tare da ni za ku tafi ne? Idan kina ra'ayin zuwa ba, girgiza kai ta alamar a'a. Me yasa? Na fi so ku bar ni a gida. na san su onesa za su bani labari har ma su ɗaukar min bidiyo na dina ɗin in gani ban yarda ba ya kamata ke ma ki shirya mata fita da dake za ki ji daɗin shiga cikin family ɗin obin nan jim ta ɗanye tana wani tunani a ranta kin shiru Baki ki ce komai ba numfasawa ta yi tare da cewa ka yi amma zuwa na ba lallai ya zama alkhairi a gare ni da ku kanku ba ba na so na ɓata muku shagalinku na san ka fahimce ni jim ya ɗan yana ji cuya makuɗin hannunsa tabbas ya fahimci me take nufi shi kan shi ya san ba lallai cif ya amince su tafi tare da ita ba ya dai ɗan bugi cikinta ne don ya ci idan tana son zuwa sai kuma aka ci sa'a ba ta ra'ayi alfarmar da nake nema a wurinku don allah ku banni in fita gobe ina so zan ziyarci gidan kawata da ke aure da take aure a nan abuja ba ni da wannan wurin amma insha allah zan yi kokarin nema miki alfarma wurin chief but ina so ki san da sani duk inda za ki je ne jami'inmu ne zai kai ki har cikin ranta ta ji daɗin maganarsa idan akwai abin da kike bukata ki faɗa ma. cikin kulawa yi mata maganar yana dubanta dan Allah ka faɗa min shin da gaske ne chief ya san komai dangane da rayuwana ta faɗa cike da fargaba jin ya ɗanyi yana dubanta kafin ya ce na baki amsa tun ɗazu kuma kina sake tambaya ta a kagare take kallon shi a hankali ya sanya yatsun hannayen shi tare da zare max ɗin fuskarsa wani irin kallo ummi ta soma binsa da shi yau ne karo na farko da ta fara yin tozali da fuskar bosman ba ta taɓa tsammanin yana da kyawun fuska har haka ba ma haka kake da kyau da alamar mamaki ta furta maganar murmushin gefen fuska ya sakar mata har dimple ɗinsa ya loba nan take ta soma kokarin tariyo inda ta san fuskar shi sai dai kashi ta kasa tunawa amma tabbas tana ji a ranta ta taba sanin shi ko kuma wani mai kama da shi ina da aure ki daina kallona matana tana da kishi za ta iya yin komai a kaina da zolaya ta ce maganar Ummi ta ce ta san tana da kishi me yasa ta aure namiji mai kyau Irinka. a ya kamata ya yi ta ai kamata ya yi ta auren mummuna ni fa ba zan ɓoye maka ba ka jima kana bani mamaki kai da abokin aikinka big guy da chip ɗinku tunda na taso a rayuwata da wuya a samu namijin da zan gifta a wuri ba tare da ya bi ni da kallo ba har ma ya neme ni amma kusan babu wannan tunanin a ranku zuciyarki a tsarkake take hakan ba ƙaramin ɗaure min kai yake yi ba shi cif mace ko kallo ma bata ishe shi ba wata irin da dakakkiyar zuciya ce da shi kayataccen marmashi ta ce sakar mata ba tare da ya furta mata kala ba wallahi na san ka sai dai ba zan iya tuna a ina na san ka ba ni hatta muryar ka na jima ina san tuno a ina na san ta still face ɗinka da marmashi yake dubanta amma me sa kake yi min kama da unaisa dai idanuwa na ne suke nuna min ba daidai ba ba laifin idanuwanki ba ne Unesa ya dace jini na ce ni mahaifinta ne asalin suna na tajuddin i can believe it Unesa fara ce zan iya sanya ta a jinsin larabawa kai kuma daga ganinka hausa fulani ne asalin sunana zahir tajuddin zahir sunan mahaifina ne tajuddin kuma sunana ne ki tambaye unaisa menene full name dinta za ta faɗa miki da bakinta ita kanta a yanzu haka Bata san cewa ni mahaifinta ba ne kaddara ce ta raba mu sai gashi cikin ikon allah mun sake haduwa. marmashi ummi ta yi allah sarki na taya kamar na amma mahaifiyarta wani jinsi ce hausa arab ce dariya ummi ta yi cikin raha ta furta hausa arab bayan hausa fulani har hausa arab ke da akwai ban taɓa ji ba sai a kanka ina nufin half caste ce ta hausa fulani mahaifiyarta kuma balarabiya ce gyada kai ta yi masha allah shi yasa yarinyar taka ta kasance farasol ga gashi da barkalla amma tsakanin kai da mahaifiyarta halin wata dauko murmushi sake yana duban da ya ce me yasa kika tambaye ni gunesa tana da fada daga ka kalli idanuwanta za ka shaida haka ga yau da kaifin basira Allah ya bata fiye da sauran 'yan uwanta hakika ya ji daɗin yaban da ummi ta yi mata haka mutane suke cewa shi yasa nima nake alfahari da ita ina son unaisa fiye da yadda nake son kaina a halin yanzu ba ni da kamar ta a duniyar nan ita ce ta rage min wadda nake gani na ji sanyi a raina silar unaisa na samu alkhairi da dama waɗanda idan na faɗa miki su za ki mamaki ɗaya daga ciki unesa ita ce silar haɗuwa na da ce ta mamaki umi ta ɗan zaro mishi sigzi idanuwanta haɗi da buɗe baki jinjina mata kai yayi marmashin gefen fuska ta sake ina ƙara taya kamar na yarinyanka jarinka ce allah ya albarkaci rayuwarta amsa mata yi da amin daga ita har shi sun ji daɗin zaman firar da suka yi hakika ta ce ya ɗebe mata kewar kadaicin da ke damanta ta ƙara ganin mutuncinsa da kimarsa a idanunta sai dai ta rasa gane me yasa take jin kamar ta taɓa sanin shi musamman ma da ya faɗa mata sunan shi sai yawo yake mata kai ni'imantacciyar iskar da ke kaɗawa ta ƙara musu kaiman firar tasu kafin wani lokaci ta ce ce da ita kada na cika ki da surutu ko za ki koma ciki ne fuskarta da fara'a da ce no ko kusa ni baka takura min ba sai ma ɗebe mun kewar da kai na ji daɗi fiye da tunanin ba ta ƙarasa maganar ta ba sakamakon sautin dirar motar da ya ratsa kunnuwanta kusan a tare suka juyo suna duban motar bayan sojin da ke driving ɗin motar ya yi parking ya fito ya zagaya ya buɗe mishi marfin backseat ɗinta kafarsa kaɗai ya zuro waje gaban ummi ya faɗi ras jikinta ya soma karkarwa a hankali ya karasa fitowa daga cikin motar kamar kullum cikin shiga ta malamai magada annabawa bai daura idanuwansa akan kowa ba sai akan ummin america asukwane ta miƙe tana gyara mayafin da ta yi rolin ɗin kanta da shi ta ji kuwa fuskarsa ɗauke da murmushi ya nufi shek imam yana faɗin ya shek farka da zuwa tun da su muke ta tsarin ganin ka martanin murmushi shek imam ya mayar masa a yayin da yake kokarin da idanuwansa daga na ummi ya mayar da su akan fuskar tace musabaha suka yi shek imam ya ce a yi min afuwa ban samu damar zuwa duba mara lafiya na ba wallahi yana a raina da shi na uni wani uzuri ne ya rike ni jiki na rawa umi ta juya ta nufi kofar shiga falo duk dan kada su gaisa da shek imam har ta kusa kaiwa ga kofar muryar ta ce ya ratsa kunnanta umi ki zo mana ku gaisa da shek imam tamkar an dasa mata aya ta tsaya cak tana mai mayar da numfashi har cikin ranta Ba ta ji daɗin dakatar da idan da ya yi ba sai dai ba ta jin za ta iya watsa masa kasa a ido musamman ma yau da ya faranta mata rai tun kafin ta juyo da soma majin takun tafiyar su a bayanta jiki a sanye ta waiwayo tana duban su lokacin da suka kara so da sauri ta sanar da kanta kasa muryar tana rawa ta furta sannu da zuwa cikin sanyin murya ya amsa mata da yawa. taj da ke duban su a fakaice ya ce shek bari na gabatar maka da ummi jinjina masa kai alamar to ummi tamkar uwa take a wurin yaran da muke raino ita ce take kula da su fuskar shek babu annuri ya furta anya kuwa sun yi dacen uwa har sai da gaban ummi ya fadi ras jin abin da ya ce hatta shi kan shi dace a ruɗe kalli fuskar shek imam ya shek ko zan iya sanin dalilin da ya sa ka ce haka a cewar daji? shek imam ya ce tunda nake zuwa gidan nan ban taɓa ganin ta ta taka zuwa ɗakin yaron nan ba domin duba lafiyar shi ban sani ba ko tana shiga bayan bana nan amma raina na bani tamkar ba ta zuwa a matsayinta na su ya kamata a ce ta fi kowa ba shi kyakkyawar kulawa ko da kuwa addu'a take zuwa tana yi masa akai-akai tunda shek Imam ya fara koro jawabi hankalinta ya kwanta jikinta ya sanyi lakwas shek maganar ka gaskiya ne ummi ba kya kyautawa kin ga har shek imam ya fahimci ba kya zuwa duba lafiyar ɗanki ya faɗa yana kallon murmushin gefen fuska da sake cikin sassanyar murya ta ce na gode shek da tunatarwa na gane kuskure na kuma insha Allah daga yau zan rinka zuwa duba shi masha Allah yanzu na ji magana bismillah malama ummi mu shiga ciki ki mishi addu'a in gani ta fahimci shek imam kamar ya gano wayanta na santa gudu shi sa yake kokarin rike ta babu yanda ta iya a dole ta amince suka nufi cikin gidan a tare tana mai jin wani irin sanyi a ranta bayan shigowar su ɗakin kamar yadda suka bar sa da asuba haka suka tarar da shi babu abin da ya canza yana a kwance rubin sa lullube da bargo sumar kansa an ɗaure masa ida ta kara tsaye har kusan back ɗinsa ga wani irin pure white ɗin skin ɗinsa da ta yi har wani glowing take yi jikin ummi ba karamin sanyi ya yi ba kasancewar yau ne rana ta farko da ta fara shigowa ɗakin da shi ba ta taɓa tsammanin jikin nashi ya yi tsamari har haka ba kamar matacce babu abin da ke motsi a jikinsa tsananin tausayin shi ne ya kamata a ta ayyana wato dukkan mutum bai isa ya hana kanshi ciwo ko mutuwa ba jiki a sanye ta matsa a bakin gadon Sheikh Imam da Taj suna daga tsaye suna kallon shi. Yanayin fuskar su ya nuna damuwa. Girgiza kai Sheikh Imam cikin jimami yayi ya furta. Ya Allah ga bawan kana. Ka fi mu sanin a wani hali yake ciki. Ya Allah ka sauƙaƙa mishi abin da yake damun shi. Ya Allah ka raba shi da shedanin da ke azabtar da rayuwarsa. Cikin harshen Larabci ya ci gaba da karanto addu'o'i yana tattoba mishi. rashin lafiyar da shi ba karamin daga masa hankali yayi ba damuwar shi kada ya ki tashi duk da yayi imanin addu'o'in da yayi masa da sallar daren da yake yi masa ba za su tafi haka nan ba sai dai idan lokacin shi ne bai yi ba cikin raunin murya ummi da furta baya iya tashi taji da jikinsa ya gama mutuwa lakwas muryarsa babu karsashi ya bata amsa da cewa baya iya yin komai sai dai a yi mishi ta hanya ɗaya muke gane ya farka daga bacci yatsun hannayensa da kafafuwansa suke kirma jinjina kai ummi ta yi tare da kau da idanuwanta daga kallon taj ta dubi shek imam a daidai lokacin da shi ma ya dawo da duban shi gare ta haɗa ido suka yi da juna duk sai ta rasa sukuninta kamar wata mara gaskiya addu'ar ke ke bukata a matsayin gina mahaifiyarsa har sai da ta ji gaban ta ya faɗi jin shek imam ya furta a matsayinta na mahaifiyarsa ɗauke idanuwanta ta daga kansa kafin ta daidaita nutsuwarta ta ɗan dukar da kanta saitin inda da ki a kwance cikin harshen larabci ta so makarantu addu'o'i tana tattofa masa bayan ta gama ne ta ɗago tare da kallon fuskar shek imam ta yi mamakin murmushin da ta gani ɗauke akan fuskar shi sinar da kanta ta yi kasa saboda kwarjinin da ya yi mata cif yana nan ko ya fita ne ya tambaya yana kallon tace. baya nan tun ɗazu da rana ya fita yana a bela wurin dadinsa idan kana bukatar yin magana zan iya kira maka shi za kai shek imam yayi a'a dama na tambaya ne in ji ko yana nan yanzu me ya kamata mu yi shek na ga har yanzu bai barka daga bacci ba na san dole akwai yunwa a tattare da shi sannan yana bukatar wanka amma kada a ta da shi idan har ba shi ya farka da kanshi ba amsa masa ta je da to ina sauran yaran suke ne sun yi mishi addu'o'i da suka saba yi ya tambaya yana kallon man tun da asuba su da ɗakin ban sani ba ko sun ƙara shigowa ina son ganin su ga ɗayan ɗayansu yanzu da sauri ummi da ce bari na je na kira su dama neman hanyar da za ta bar ɗakin take yi bayan fitar ta daga ɗakin shek imam ya ɗan haura saman gadon tafin hannunsa ya ɗaura a saman fohet ɗin shi da nishi ya fara jero addu'o'i na musamman yana tofe mishi a jiki tsawon lokaci kafin ya cire tafin hannunsa ya mai da shi kan saitin zuciyarsa ya ci gaba da yi masa kira'ar alkur'ani mai girma ji da ke kallon shek imam da ke janyo kira'a ba karamin nutsuwa ya ji ba a cikin zuciyarsa tun da ummi ta fito a bakin kofar ɗakin talabi tana sauraron kira'ar shek imam mai ratsa zuciya wasu irin zafafan hawaye ne suka cika mata idanuwanta jikinta har ma yake yi ga dukkanin alamu akwai wani abu da ya yi silar jefa ta yanayin da take a ciki rantsa idanuwanta ta yi sosai jin kukan na shirin kwabce mata ne ya sa ta yi saurin toshe bakinta da tafin hannunta muryar ta na rawa ta furta Ohin bukatira ya abi har yanzu kai mahaifina ne ba abin da ya canza duk waɗannan sambatin da take yi a kunnen unaisa wanda fitowar ta kenan daga ɗakinsu ta kamo hanyar zuwa ɗakin danish don ta duba jikin shi karab ta ci karo da ummi ta rantsa idanuwanta tana matsar kwalla muryarta da rudani ta furta an ci ummi firgigit ummi ta yi saurin bude idanuwanta waɗanda suke a jikin shirkaf sun kaɗa jawur ganin one sai sa ta yi saurin sanya tafukan hannayenta ta share hawayen da ke kwaranyo mata anti ummi yaushe kika shigo ina boss me yasa kike zubar da hawayenki Eh, wani abu ya faru da danish ɗina ne hankalin da adashi ta faɗa muryar ummi a dashashe ta furta babu ba mu jima da shigowa ba ni da bos tare da shek imam ta faɗa muryar tana ɗan rawa kada ki damu ba wani abu ne ya faru da ɗan uwanku ba kawai na ji tausayin shi ne ya kama ni ban san ciwon nashi ya kai har haka ba na ji haushin kai na da ban taɓa lekowa domin duba lafiyar shi ba yau da na gasa jikina ya yi sanyi shi yasa kika ganna a waje ina sharar hawaye wannan maganar da ummi ta furta ta yi matakar karya ma unaisa zuciya idanunta tuni sun ci ciko tab da kwalla ganin hakan ya sa ummi saurin furta dan allah kada ki kuka addu'ar mu yake bukata a halin yanzu dukar da kai kasa unaisa ta yi jiki a sanye ta ce bari na shiga in duba shi ta faɗa tare da buɗe kofar ta sa kai ta shige ciki bayan shigarta ummi ta sako downstairs don ta kira su Haris kamar yadda Sheikh Imam ya bukata. Kafin wani lokaci ga baki ɗayansu sun hallara a ɗakin da nishi, Kowannen suka kalla babu walwala tsantsar damuwa ce akan fuskokinsu. Ɗaya bayan ɗaya Sheikh Imam yake duban su har sun yi shirin kwanciya bacci. Kowannensu yana a sanye da sleeping dress ɗinsa. Kafin ya soma magana cikin sassanyar muryarsa. Kuna so ɗan uwanku ya samu lafiya? Har suna haɗa baki wurin furta eh to ku dake da yi masa addu'o'i. ita yake bukata daga gare ku na san kuna yi to ku kara a bisa wadda kuke yi mishi kun ga har yanzu mun rasa gane yanayin da yake ciki yau jikin shi ya yi tsauri fiye da kullum tun safi babu alamar zai farka daga wannan dogon baccin da yake yi shi kadai ya san me yake ji a cikin jikin shi addu'a da kuke gani takobin mumini ce da ita ne za mu yi yaƙi da ita ne za mu yaƙi shedanin da ke sarrafa shi kullum suna aiki a kan shi safe da dare wai mu ba za mu tsaya tsayin daka wurin ganin mun ruguza shirinsu ba mu da ma muka yi imani da Allah balle su da suke mushrikai tunda Sheikh Imam ya fara yi musu magana suka nutsu suna sauraron shi sun kewaye alhamdulillah tunda shek Imam ya fara yi musu magana suka nutsu suna sauraron shi sun kewaye gadon da Danish ke a kwance kokari yake yi ya tunzura su don sa harzika su kuma dage su kuma zage dantse wurin yi masa addu'a duk maganganun da Sheikh Imam ke yi a kunnen ummi da ke alabe a bakin kofar ɗakin tana sauraron su sautin shashshakar kukan Unaisa ne ya suma kara da ɗakin kamar jira suke yi da fara kuka Jamima da Aziza suka fashe da kuka su ma sauran kowannen su kwallace a idanuwansa ba kuka ya kamata ku yi masa ba kamar yadda na faɗa muku addu'ar ku yake bukata a cikin ku akwai wanda ke tashi yin sallar dare domin yi masa addu'a akan Allah ya bashi lafiya shiru suka yi saboda ba su da amsar da za su bashi unasa da ke faman zub da kwalla muryar ta a raunace ta farta ina yi mishi amma ba kullum ba wani lokacin ko na kwanta da niyyar tashi in yi masa bana farkawa saboda bani da mai tada ni ni ban san yadda ake yi ba da a ce na sani har bacci zan iya hana kaina don yi masa addu'a saboda da nishi ya yi mana abin da ba za mu taɓa mantawa ba ya cancanci mu sadaukar da komai a kan shi cikin sanyin murya batul ta ƙarasa maganar taj da shek imam sun nutsu suna sauraron su haɗi da kallon labban duk wanda ya yi magana a cikinsu cikin shekar kuka jamima ta ce wallahi ne ma zan yi mishi saboda ba na so danish ɗinmu ya mutu kamar yadda na rasa majinin ɗina wannan maganar ta jamima ta ji hankalin Sheikh Imam da ta ci sosai a da ta ɗage kai Su ta dage sai kuka ke yi kuma din ta har sun yi ja riko hannun da Sheikh Imam ya yi tare da lallashin lallashinta akan ta daina kuka Hanna da ke matsar kwalla ta ce insha Allah babu abin da zai same shi za mu yi iyakar bakin kokarinmu don ganin mun ceto rayuwar dan uwanmu da izinin Allah da kira ta ƙarasa maganar insha Allah daga daren yau zan fara yi mishi na bilbilu ni sai na jawo haushin kaina ba mu kyauta ba har za mu iya dariya mai bacci bayan dan uwanmu yana a kwance rai a hannun Allah komai sai an yi mishi mutumin da ya sadaukar da farin cikinsa a kanmu ya hana idanunsa bacci saboda ya ba mu kariya sai mu ne za mu gaza hana idanuwa mu bacci an yi koman kyautawa kanmu gaba ɗaya suka fashe da kuka mai tsima zuciya hakika maganar haris ta taɓa zukatansu hatta ummi da ke jingine da kofar ɗakin sai da ta zub da kwalla duk da bata san hakan a tarihin rayuwarsu ba amma ta hasko wani abu daga gefen gadon da shek imam ya zauna jikinsa ya yi sanyi lakwas bai taɓa kaguwa da san jin labarin rayuwarsu ba irin yau allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashe na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin kurkuku takon karshe kashi na ashirin da hudu tare da ni za ku tafi ne idan kina ra'ayin zuwa ba girgiza kai da ya alamar a'a me yasa na fi so ku bar ni a gida na san su unesa za su bani labari har ma su ɗaukar min bidiyo na dina ɗin in gani ban yarda ba